farkon mumina da ta karɓo Muhammadin Mustapha ko faɗa musu nana Khadija ce to kai farkon mumina da ta karɓo Muhammadin Mustapha ko faɗa musu nana Khadija ce sunan Allah rabbana Me komai ko ina taimakanni ilahi in zayyana. Waƙa ce zan bayyana falala ta Khadija na fayyace to kai farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na Khadija ce. Salli ala al-mujtaba wanda ba a yi kamarsa ba ba kuma za fa a yi shi ba kai ko faɗi har can gaba annabi shi ɗaya ya yi fice to kai farkon mumina da ta karɓo muhammadu mustapha ko faɗa musu na na gadi ce ahalil baiti na sadaku tabbas na yi fahari da ku manzo ya ce a kula da ku tun kafin a gaya fauku matsayin fa sai dai ya fayyace to kai farkon mumina da ta karbo muhammadu mustapha gaya musu na na kadija kafin na shige bari in biya gaida mazaje auliya masu ƙaunar kairul anbiya domin ba su da fariya don isar manzo su yi fice. E farkon mumina da garbo Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na na Khadija ce, Shakti jani ni na gaida shi, Jelani na fari da shi. in yasbar ma har da shi imamu komai na haɗa da shi har da zazzake baba a fayyace to kai farkon mumina da ta karɓo muhammadu mustapha ko faɗa musu na alzazzaki ni na gaida kai tabbas na fahari da kai duka ƙasan nan baya kai burin ɗagutu kawar da kai da taɓa ka kwadi suka burkice to Eh, farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha. Ku gaya musu na na Khadija ce. Ga Khadija na zo ne nake yabo. wace ta samu dubin rabo farkon mata gun sha yabo ta wuce kowa gun rabo dukkanin matansa ku fayyace to farkon mumina da ta karɓi muhammadu mustapha ko faɗa musu na Khadija ce domin wasu ai ba su santa ba sunanta kawai suka kai gaba amma ba su san matsayinta ba yanzu na zo ne na katta ba zan sanar musu don fa su haddace E farkon mumina da ta Muhammadu Mustapha ku gaya musu na na Khadija ce. Kafin ba a aiko mujtaba Muhammadu manzo shugaba ta kalli ɗabi'un shugaba sai ta ce na yarda ka zam gaba a cikin lamarin da na yi fice. To farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na na Khadija ce, an san ta ƙwarai a cikin gari tana tuttura fa'ayari kasuwanci can fa gari gari. an ta tana fada haƙuri a wajen ifa kuma ta yi fuke to e farkon mumina da ta Muhammadu Mustapha ku baya musu na na Khadija ce. Ai kudi ba ta bashi bashari ta haɗa shi da manyan ayari. suna tafiya fa gari gari a tijara ya zama ɗan gari gun komai sai dai ya yi fice. E eh, farkon mumina da ta karɓo Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na na Khadija ce. Da ta kallafa girman shugaba mutum na kwarai ne mujtaba sai ta nemi fa auren Mustapha ya amince babu kace kace kai. To farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha ko gaya musu na Khadija ce. Auren su a nan fa ya tabbata, raƙuma ashirin aka kimanta, sadaki wanda aka yi mata, Abu Ɗalib ya fitar mata, ya biya masa kunji ko haddace. eh farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na na Khadija ce ‘ya'yan manzo duka nata ne ta haifo sai ƙaraminsu ne shi mari ya ce fa'uwarsa ne amma sauran na Khadija ne kuma Fatima ta ce farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha ko faɗa masu na na Khadija ce ita ce fa ta yi Faduma ko nan dole a sallama kai lamari ya girmama kallo ya koma sama dukkanin daraja ta taskace to kai farkon mumina da ta karɓi Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na na Khadija ce kai na na Khadija sarauniya ita ce ko magimbiya ta wuce a'i da mariya in ka cika mumini kai na na Khadija ka ce to kai farkon mumina da ta Muhammadu Mustapha ko faɗa masu na na Khadija ce eh lallai farkon mumina da ta Muhammadu Mustapha ko faɗa masu na na Khadija ce eh sanga muhammad kai fice domin kai ko ka ce, lamarin fa Khadija ta kai fice domin ita ce ta yi fice farkon mumina da ta karko Muhammadu Mustapha ko faɗa musu na na Khadija ce zan yi roƙo ne gun rabana a aljanna ya saka kama domin mamar mu mujahida wadda yau dai ita ta yi fice ta farkon mumina da ta karbo Muhammadu Mustapha ku faɗa masu na na gari da ce. Yan batis kuma ga mu cikin gari ko ƙauye kuma ko gari ni ma na dawo nan garin domin ku ko kun yi fice. Farkon mumina da ta karɓo Muhammadu Mustapha ko faɗa masu na na Khadija ce. Ya yara annabi ya fatima binti muhammadi maradiya yara annabi ya fatima binti muhammadi maradiya sunan rabu sarki ta tabaraka maradiya to ai shi ya za su fatima ya yi musu ɗaukaka maradiya da baban fatima da hasan da husaini na fatima maradiya yara. Salli wa salli inna: alaihi rasulu Muhammadu. Mariya. Har ya na sa da na sanya su ba sa gudu. Mariya. Yayan annabi ya ka imam al'asadu. Mariya. Su ba sa gudu ya ka imam al'asadu da zakiya. Binta Muhammadu. Na نايو baitukan nan ne domin rama gardama. Ai wani ne ya zo shi yace wata ta wuce Fadima. Ni kwa na ce masa da alama ka sai gardama. Zan maka tambaya in ji amsa in wata ta wuce maradiya. annabi. ya Fatima bintu Muhammadi mardiya in ko kana da amsa to fa ka kawo yau nace mardiya ni zan rarrabe fa in zakiya ta wuce mardiya yanzu ko sai ku bi na a hankali babu kace nace mardiya in zuba baitika in faɗo darajojin Fatima nuriya ya malam Muhammad Sakafa Allah ubangiji ya saka da alkhairi muna